لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗi rayuwar na kawo wannan rana ta alhamis wanda yau ita ce ashirin da biyar ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau ita ce ranar talatin ga watan biyar shekara ta 2019 Allah tabaraka ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba manta ba a jiya mun tsaya ne aya ta 182 a cikin suratul baqara a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 183 fadin Allah ta'ala ya ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya ladina da hukuncin wasiya sai Allah ta'ala ya karkata akan bayani dangane da azu bayani akan ibadar azu Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka bada gaskiya ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam Allah ta'ala ya farlanta muku yin azumi Allah ya wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka farillanta akan waɗanda suka zo kafin ku idan ba mu muka fara yin azumi ba ana gane ko waɗanda suka yi azumi kafin mu idan kana karanta talmud littafin yahudu suna ce shi talmud za ka ga nafsi musamman ka samu na larabci za ka ga nafsi dake nuna cewa Allah ya farillanta musu azumi idan kana karanta littafin Kirista Bible shi ma za ka gani na turancinsa ko na larabci ko na Hausa Allah ya farillanta musu azumi amma yadda za ka ji ana cewa nasi tsire da suke kawowa cewa Moses fasted for 40 days sannan shi kuma Jesus follow the footsteps of Moses and he fasted for forty days ana gane wai shi ma kaga ya ya bike domin annabi Musa ya fara zuwa kafin annabi Isa cewa annabi Isa ya yi azumi kwana arba'in, shi ma annabi ah, wato annabi Musa ya yi azumi kwana arba'in da annabi Isa ya zo shi ma sai koyi da shi ko sai ya azumi kwana arba'in. wanda in ka tambaye su cewa Allah ne shi zai ce eh sai ka ce huwa fi fasindu ko ba haka ba <laughs> ai shi ne tambayar inda ka ce Allah ne kuma yana azumi kaga mu mu ce Allah yana azumi ba dan ba wanda ya isa Allah ya mai azumi ana gane ai ba wanda ya isa Allah ya mai azumi ba shi tunda aka ce yayi azumi to yana da Allah kenan to mu wannan Allah nashi shi ne Allah ana ganewa wanda su kuma ba su gane ba hayya domin mu ba mai isa mu shiryar da su ba Allah shi ne zai iya shiryar da wanda ya so cikin bayansa to Allah tabaraka wataala ce kama ba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqu Allah ya kawo azumi dalilin farin lanta mana azumi dan mu samu tsoron Allah dan mu samu takawa a cikin zuciya sai Allah ta'ala ce ayyaman ma'dudat azumin nan kwanaki ne kididdigaggu kwanaki kirgagu ne kenan azumin ba shekara ba ce gaba daya ayyaman ma'aduda kwanaki ne kirgagu kwanaki ne kirgagu sai Allah ta ya ce faman kana minkum maridan idan waɗannan kwanakin azumi suka zo wani cikin ku ba shi da lafiya aw ala safari ko ko tafiya ta kama shi sai ya ce fa da min ayyamin ukhra to sai ya yi ramuwa a kwanakin gaba ba waɗannan kwanakin ba ana ganewa wato min ayyamin ukar wasu kwanaki can gaba guda nawa ne bai yi ba saboda rashin lafiya sai ya rama guda nawa ne bai yi ba saboda halin tafiya sai ya rama wannan kwanakin wa alal ladina yuqimunahu an ba da dama ga waɗanda suke iya yin azumi fidiyatun su bar azumin su ba da fidiya su ba da ciyarwa ana gane yauwa haka dai aka faɗi gashi wa alal ladina yuqina shi alqur'ani bin sa zakai a hankali kaji me me malamai suka ce amma dai kun darin baki wa alal ladina yuqina wadanda suke da karfi da lafiya suna iya yin azumi an ba su dama ku ajiye azumin su ciyar ana ganewa yawa ta'amu miskin su ciyar da miskini a madadin azumi mara lafiya ya rama nan gaba matafiyi ya rama nan gaba wanda ke zaune a gida lami lafiya an ba shi dama ya aje azumin ya ciyar da miskini eh yau eh, yawa inda ba ku yi hakuri a yi karatu dan kada wani shigo da tambaya ya tsaye da karatu sai yake cewa faman tabawwa khairan a wajen ciyarwan wanda ya ƙara daga abinda aka ce a ciyar ya ƙara fiye da haka to khairan ya kyauta ana gane wai fa huwa khairul lahu wannan kuma shi da alkhairi a gare shi idan an ce ka bada mutu daya sai kaga zaka iya bada biyu sai ka bayar ko biyar ka kyauta ana ganewa sai yace wa an tasumu amma ku ya azumin ku bar ciyarwa khairul lakum shi fa alheri gare ku in kun kuntum ta'lamuna inda kun kasance kuna ku inda kun sani to yin azumin ya fa alkhairi akan kuma ciyarwa ku dage ku ya azumin to ya fa a ce ciyarwa ku kai babban malamin musulunci الشيخ محمد المختار محمد الأمين ibnu muhammad al a ash-shahidi Allah ta'ala ya masa rahama ya zo fassara wannan aya yace to shi abinda zai fassara a cikin ayar fadin Allah ta'ala ayyaman ma'dudatin a cikin ayar Allah ya ce ya farlanta mana azumi cikin wasu kwanaki kididdigaku haka ne kwanaki kididdigaku sai ya ce wa qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai sun ce hiya ramadan kwanakin sune kwanakin watan ramadan a cikin su ne Allah ta'ala ya farlanta azumi wa alal qawli faqad bayyana ha ta'ala idan muka ɗauki maganar wannan malaman to hakika ko Allah yayi bayani ma da kansa dan ya ce shahar ramadana allazi unzila fihi alquran ce shaharu ramadana watan ramadana allazi unzila fihi alquran wanda Allah ya saukar da alqurani a cikin sa muna ganewa wannan aya ta nuna azumin a watan ramadan za ya za fahimta ka idan mun shiga cikin ayar Allah ta'ala ya ce faman shahida minkum ash-shahara kina hayya ramadan wanda ya halarci watan watan ya same ka da rai da lafiya Allah ce falliya sunhu to ya azumce shi ana ganewa tunda Allah ya ce to ka azumci watan in ka halarci watan kana da rai da lafiya ka azumci watan wannan ya gwada maka cewa azumin wajibi ne ke domin idan Allah ya bada umarni a cikin alqur'ani wannan umarnin wajibi ne illa idza wujidat tarinatu tasrifuhu ala alwujubi ila alistihbab sai da idan an samu wani dalili wanda ya dauke shi daga wajabci zuwa ga mustahabanci amma idan ba haka nan ba to ya gwada cewa lallai wannan hukunci yana na wajibi shi imamu shafidi sai ya kawo wannan aya a matsayin hujja na cewa Allah ta'ala ya farillanta a yi azumi ayyaman ma'adudat kwanaki ƙididdigahu su ne kwanakin shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran wa ala alladhina yuqunahu fidyatun ta'amun miskin yanzu zai ƙara fassara mana faɗin Allah na san dama nan ne ake da kai waɗanda suke iya yin azumin ana ganewa suna da lahiya suna da ƙarhi kuma suna iya yin azumin to fidiyatu an ba su dama su yi ciyarwa su bar azumin su aje su yi ciyarwa amu miskin su ciyar da miskin sai ya ce hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu bi zahiriha ala anna al-qadira ala sawmi ramadan aya tana nuna mana cewa zahirin aya kenan ba idan muka dauki zahirin aya karara to aya tana nuna wanda yake iya yin azumi wata ramadan yana da rai da lafiyarsa to mukhayyaru baina sawmi wal it'am an bashi zabi a wannan aya ko dai yayi azumi ko ya ciyar ana ganewa ko yayi azumi ko ya ciyar lafiyar shi lauba ba fa tafiya yayi ba yana gida a zaune abinsa idan azumi yazo an ba shi zaɓi ko dai yayi azumi ko kuma ya ciyar da miskini a madadin azumin da yayi kuna ganewa shine ne abin da zahirin aya ke nunawa sai ya ce wa kada za fi ayatin ukra bayani ya zo a wata aya ta daban wanda ba wannan ba ma ya ala wujubi ta'ayini a sau abinda ke nuna wajabcin ta'ayin saumi wajabcin azumi wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah ta'ala wanda an riga an karanta faman shahida minkum ash-shahra falyasum to wanda ya ga watan ramadan wanda wanda ramadan ya sami shi yana lafiya ya azumi tunda Allah ya ce falyasum yanzu an goge maganar abin cikin ana gane maganar wato shi alqur'ani idan ka dauko wuri daya kace da nan kadai zaka yi magana to karshe sai ka yi banza dole sai an tattaro bayanan sai a fitta bayani guda jama'a muna gane wannan tabbas waccan aya kalma da kalma ta nuna azumi za'i ne kuma haka yake farkon alamai azumi za'i ne in kana so ka yi azumi in ba ka yi iya yin azumi ko ba ka so ka yi sai ka ciyar duk wanda kai Allah ya karba domin an nuna za ka iya haka to sai wannan aya ta zo ta ce to in watan Ramadan ya same ka kana mazaunin gida kana lami lafiya to yanzu azumi ake so kai ana ganewa yanzu azumi ake so kai magana ciyarwa fa ba ta to muje yace wal jawabu an hadha bi amrayni amsa da malamai suka bayar akan wannan abubuwa ne kamar haka guda biyu wa huwa al na farko wa huwa ko kuma shine gaskiya al-awwal na farko mana yace kuma shine magana ta gaskiya ana ganewa magana wanda ta zama daidai magana ta farko da Allah ya ce wa alal ladina yudiqunahu wadanda suke da lafiya kuma suna iya yin azumi to wannan aya mansukhatun Allah ya shafe ta da ina ya shafe ta da fadin sa da yace faman shahida bikum shahara wanda ya halarci azumin watan Ramadan yana da rai da lafiya fal ya sunu ya azumi wannan magana faman shahida ta shafe wahalar lazina kuna ganewa faman shahida to ta shafe wahalar lazina kuma malam yace wannan ita ce magana ingantacciya kuma wannan magana haka take domin ba sai an yi jahida ba magana ta fito fili yanzu azumi na zabi ya kau azumin zabi wanda za ka iya yin azumi ko kaciyar ya kau azumin dole shi ya tabbata jama'a muna gane wannan dan haka an kau da wacce magana an tabbatar da wannan magana ta biyu anna ma'ana yudiqunahu ma'anar magana Allah da yace waɗanda za su iya yudiqunahu waɗanda za su iya ai abinda ake nufi la yudiqunahu waɗanda ba za su iya yin azumin ba to ina ka samu la sai aka ce la annasiya bi takdiri la annasiya za a kaddara la ta korewa wannan yana nan da yawa cikin Qur'ani wanda Allah zai yi magana wani lokaci kalma sai Allah ya banta idan ba a kawo kalmar ba to ayar ba ta fasaruwa ana ganewa ai amma masanin larabci da ya ji abin da aka faɗa ya san akwai wani abu a nan wanda ake kaddarawa kamar fadin Allah ta'ala da yace yastaghfirunaka qulillahu yusibu bil jalal ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani don ku bace in dai karara muka dauko a ce Allah ya aiko mala'ika Jibril zuwa ga Annabi Muhammad da alqur'ani zuwa gare mu don mu bace yaya kuma haka ne abin yake dalla dalla yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani don ku bace kaga ta tsine wallahi ba addini bane kala kadu ba wallahi ba za ka iya fassara alqur'ani ba sai da magabacin ka wanda ya riga ka sanin qur'ani shi zai ma bayani kamar yadda na gaba yayi wa na bayan sa sai ma ya kawo gari idan ka ce za ka dau qur'ani karara to za ka bace shi yasa ka dauki fassarar malamai ka zauna lafiya ana gane wa ai amma aqidar ta ta kala kafu ba abin da zai kai mutum sai gaba domin gashi Allah ya ce yubayyinallahu lakum an tabiru kuma wallahu bi kulli shay'in alim amma me ake nufi yubayyinu Allahu lakum li Allah tadillu Allah yana muku bayani dan kada ku bace kuma wannan shine magana ta daidai Allah yana muku bayani li Allah tadillu amma ba zan zo karatu a sallah ba yace yubayyinu Allahu lakum li Allah tadillu wa kitaba amma a wajen fasara, yubayyinu Allahu lakum li Allah tadillu Allah yana muku bayani dan kada ku bace kuma wannan shi ne daidai Allah ta'ala yana mana bayanin addini dan mu zauna kan shari'a kada mu bace wannan shi ne dai. to ina ka samo an tadillu li Allah tadillu kaga Allah din da zaka yi to nan ma sai yace wa alal ladina la yufiqunahu fidyatun waɗanda ba za su iya yin azumin ba su ciyar kuma shine daidai da shari'a wanda baya iya yin azumi ya ciyar kaga ce wanda zai iya yin azumi lafiyar salau ba ya da wata matsala kuma ya dauka ya ciyar kai sai kaga abin wani gwangwaran gwanko ya maka wani bambara kai haka to dan haka dai ga bayanin malamai suka cewa alaihi idan muka dauki wannan fassara ta biyu fa takunu alayatu mukama kenan har yanzu ayar tana nan tana aiki ba share ta idan mun dauki fahimta farko an share ayar an kawo kamar shahida kaga mun huta da da ainihin udanin da shi idan muka dauki fassara ta biyu wa alal ladina la yuqunahu to aya tana aiki amma za a kaddara mata la annafiya wa yaqulu wujubul it'ami ala al-ajiz an sawmi kal haram zai zamanto wajabcin yin azumi akan wanda yake al-ajiz kasashe kal haram kamar tsoho wancan kari ne wanda ba na daidai ba ba ba daidai ba ana gane ko kal haram wanda yake da tsufa jama'a muna gane wannan yanzu idan mutum aka ce ya tsufa baya iya azumi ya ciyar ai ba abin mamaki bane da masanin nan abu ne amma abun mamaki shine kaga garjejen matashi mani karfi ya ce ni ga ciyarwa ta ba zan yi azumi ba ya koma gefe yana cin abinci yaya ai kaga abin zai zama wani iri kaga amma wanda yake al'adi hukuncin yana nan a kan shi saboda mai huwa ajizun an siyara baya iya yin azumi Allah ya sa muna bayyana to mu je da yake cewa babban malamin musulunci Imam Qasimi a cikin sa Mahasimu Ta'wil fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba ay da alaykumus siyam Allah ya farlanta muku azumi wa huwa al-imzaku an at-ta'ami wash-sharabi wal-wiqa'i azumi shine kamewa daga barin cin abinci nawa kenan daya washarabi da abin sha biyu walwutari da saduwa uku min tulu'il fajr ila ghurubi shams tun daga fitowar rana a tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana ba daga fitowar rana zuwa faduwar rana ba tun daga fitowar alfijiri zuwa faduwar rana a cikin me al-ayyam al-ma'dudat sai ce wa alam ka sani ya kai bawon Allah anna masaliha sawi amfanin azumi lamma kanat mashhudatan bil uquli as-salima domin amfanin azumi ana ganin shi da lafiyayyen hankali in dai mutum mai hankali ne ya san azumi yana da amfani kuma amfanin azumi ma a zahiri yake in dai hankalin mutum lafiya na yake bai tafi ba ana ganewa to da kanshi zai ga amfanin azumi a fili ba ma sai an gaya mai ba wal fitratul mustaqima da kuma lafiyayyen ɗabi'a in dai mutum yana da lafiyayyen ɗabi'a to ya san cewa azumi amfanin sama a fili yake shara'ahu Allahu li ibadihi rahmatan lahu Allah ya shar'anta azumi domin tausaya wa bayi wa ihsanan ilaihim da jin kansu wa hamiyatan wa junnatan Allah ya shar'anta azumi ne domin ya sanya mana kishi da kuma ya sanya mana garkuwa ana ganewa wai mu samu kishi mu samu garkuwa yayi dogon magana akan wannan mun ita yanzu ai an gane dalilin da yasa Allah ya sharanta azumi sai ce fa innal maqsuda min as-siyam manufa ita ce hafsun nafsi an shahawat tsare rai daga fada wa dukkan shahawa ai kaga kana sha'awa abinci wani ma a cikin fridge ɗinsa ga abinci iri iri ko ba haka ba abinci kala kala amma ka hana ranka ci kaga ka hana ta sha'awa mutum yana son jima'i tunda ɗabi'a ce gazira ce insaniya jima'i a jikin mutum gazira ce insaniya yadda mutum bai iya barin abinci haka bai iya barin jima'i ana gane wa'i in je lafiya wani ba wai shine yake so yin jima'in ba Allah ne ya sanya masa a cikin dabi'a ya zama ɗabi'a ce tashi yin jima'i an gane ai kuma da Allah ta'ala ya ce ya fallasa cikin alkur'ani sai Allah ya ce kowa yana son mata idan Allah ya ce kowa yana son mata Allah yana nufin hada farki, hada yalla bai ana ganewa wai eh hada wato duk wani ta'awar mutum da imanin sa misali ji yadda mutum ya kai ji yadda ake ganin wane wane ne to dole in ya je wajen mata ya saura. saboda yana bukatar mace me yasa ake bukatar mace domin Allah ya kimsa masa a cikin rai ba shi yake so ba Allah ya sa ya so ana gane abin ai sai Allah ce kowa yana son baki kowa ne ne so yi da lillahi hubbu shahawati min al-nisa'i Allah ce dukkan mutane mun kawata musu son mata wani mutum ya zo ce maka baya son mata sai ka ce da dai na san baka taba yin kariya ba ko ba haka ba da na san baka taba yin kariya ba eh kaga ko yanzu baka ce yayi kariya ba amma dai kafin nan bai taba yin kariya ba eh sai a bar magana yawa Allah ne bai bada ka ko bai yiwa a karyata ubangiji a gaskata ka kai kai kuma awa Allah ya ce zuyina lillahi hubbu shahawati minan nisa'i Allah ya kawata wa maza san mata to sai ce wal banina da yaya kowa yana san yaya wal qanatir al muqaddara da dukiya da ake tarawa min al zahab wal fidda na zinari da azurfa wal khayl al musawwama da horarin dawaki kamar yanzu kace da gwarazan motoci na zamani dan lokacin da doki yake zaka ma yanzu ko ba dan ka hau doki gabunan za ta kewa da lafiya ka hau doki kana bin kwalta ana ganewa ai saboda an ana ganin an wuce doki in ba ta dauro ba wal qanatir al mufandarat min al zahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am mutane na san dabbobi hawaki tumaki raquma da sauransu wal has da noma Allah ce duk wannan da muka kawata muku zalika masabul hayat duka duniya ne wannan matan kake so a'a me kake so dawakin ne zinarin ne Allah yake wallahu innahu husnul ma'a kyakkyawan makoma tana wurin Allah inda za a samu ninkin balinkin balinkin wannan abubuwan da ake amma dai mahallin shahi kowa yana da sha'awa tun da an gama da kowa an sai da sha'awa yanzu za a yi magana ne a matsayin ana magana da masu sha'awa kada wani ya cire kan sha'awa ne ban da ni a hali ana gane ba yawa eh ko da mutum ya zauna a fada yana numfashi ana fifita shi shi ba zai je ya fifita a cikin gida ana wa a barakaci yawa mutum ya zauna a bada ana fifita shi yana kumbura yana numfashi da ya shiga gida a ce to goya ni a ce tira rawa ne ya ce to rake da ne goya ni goyo kuma ko ba za ka goya da wani ce ai dole goya ai ba ya tsayayya da ba ana gane wannan ai gaba da gaban da yawa to da haka yalla bai sai ka hango shi ta window yana goyen mutunta ko yalla bai ne wata ai yalla bai ne ai adan da yake yalla amma <laughs> a can ba yalla bai ne ana gane wannan to da haka wannan tsari ne na ubangiji annabawan Allah Allah ta'ala ce duk mun sanya musu da zuriya gaba ɗaya suna da mata da zuriya ka gane wannan dan haka tunda Allah ya yi wa annabawa kenan waye ya kai ga annabawa Ka ga babu shi to shine shi azumi Allah ya kawo shi ne domin a tsara rai daga sha'awa sha'awan abinci da na jima'i wa fadluha anil ma'lufat da ainihin takure rai daga dukkan abin da ta saba da shi al ma'lufat kaji hadithu manzon Allah bai ce al mu'minu ilkum ma'luf mu'mini ne sabo ne wanda ake saba da shi in dai mutum mu'mini ne za ga yana saurin sabawa da mutane suna saurin sabawa da shi amma a ce mutum ba ruwan shi da kowa ne in ji to wannan kaga sai dai a ce musulmi ne ne. amma bai kai mumini ba na ce mumini shine ilfun ma'alu ne sabo wanda ake saba da shi to nan a ainihin takure rai anil ma'alufat akan abin da ta saba an saba a ci kaza an saba a sha kaza an saba a yi abu kaza yanzu azumi ya zo da an dakatar kaga ai an dakatar da mutum daga mai al ma'alufat abubuwan da ya saba da su sannan wa ta'jilu quwwatiha shahawaniya azumi ne yake wato daidaita sha'awarka karfin sha'awar mutum idan da wata shekara za mu wuce ba mai azumi ba to muna iya wuce iyaka wurin sha'awa sai Allah ya ware wata daya wanda in muka yi azumin wannan to sha'awar za ta yi balance tana gane waye za ta tsaya inda ake so ta tsaya ai kaga iko na Allah Allah ta'ala ya halicci mala'iku sai Allah ta'ala ya musu hankali amma bai musu sha'awa ba su suna da hankali amma ba su sha'awar mata mala'iku suna da hankali sarai amma ba su da sha'awa su kuma dabbobi Allah ya musu sha'awa amma ba su da hankali dan haka zaka ga bursuru yana bin babar ana gariya ya ya yana sai ba mutai da shi kuma baya ganin yayi ne yana bin wanda aka haife su tare ya juya su gaba da barbaranta maman shi da ta haife shi yana barbarata diyar da ya yi ciki aka haifa ya koma yana barbarata ita ma ana ganewa saboda ba da mai ba ya da hankali ko ina wurin jima'i ne a wurinsa saboda mai Allah ya ba dabba sha'awa amma ba hankali kaga ba control mala'ika kuma Allah ya ba ta hankali amma bai ba ta sha'awa amma mutum sai Allah ya ba shi sha'awa sai kuma ya ba ta hankali sai hankalin yake control din sha'awa kace kaga wannan eh babar ka ce banda ita shikenan sai kauna Ka kaga wannan eh kanwa ka ce banda ita kaga wannan diyar ka ce banda ita kaga wannan matar wani ce banda ita kaga wannan kaza ne banda ita duk matar da ka gani banda ita wanda da wanda da wanda da wanda su mutu su ne aka ce hadda su ana ganewa wai sai Allah ta'ala ya bashi sha'awa sai mai mai control idan ya ga matar shi yana sha'awar ta amma gashi akan titi ne sai ya ce wancan ya eh, zo mu shiga daki saboda yana da me yana da hankali amma idan suru ne fa ko idan rago ne fa ko jaki anan ba a yi darasin ana gane wata ba sai bari mu tsaya daga wai ana yaki ne dan a fahimci muhimmancin eh to kuma na ga abin kila ba ku gane ba kar in kai ga fassara amma yanzu a fahimta to mu je so da haka yake cewa wato dan a daidaita sha'awar rai litas'ada bima fihi ghayatu sa'adatiha wa na'imiha dan rai ya rabauta zuwa ga wani abin da yake gaya wajen jin daɗi da ni'ima idan kai azumi ka tafi aljanna idan ma jima'i za ka yi ta gaya nan sai ka gidi idan abinci za ka ci gaya nan duk wani abin da kake nema gaya abin da kake nema mafi koli to za samu in ka tsaya kai wa Allah azumi muna ganewa ko za rabauta da shi wa huwa min akbaril auni ala takawa azumi babu abin da ya kai azumi taimakawa mutum wurin jin tsoron Allah idan mutum ya dauki azumi ko na nafila ne yana yi zaka ga kana ƙara zama salihi kana ƙara samun tsoron Allah saboda azumi shine abu mafi girma wanda yake taimakawa mutum a wajen me a wajen jin tsoron Allah dan haka Allah ta'ala ce la'allakum tattakun dan ku samu tsoron Allah nan la'alla ba wai ta shakka ba a tabbas idan kuna azumi za ku samu tsoron Allah to da haka yake cewa an samu hadisi daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yace as-sawmu junnatu azumi garkuwa ne azumi menene garkuwa ne daga shiga wuta garkuwa ne daga sha'awa wanda ba ta da wato iyaka azumi garkuwa ne daga sabon Allah azumi garkuwa ne manzo Allah ce as-sawmu junnatu azumi garkuwa ne hadisin yana cikin takrijul musnad hadisi na dubu goma da ɗari ɗaya da saba'in da biyar idan ka duba sahihu ibn hibban hadisi na dubu da ɗari biyar da goma sha hudu ya zo cikin sahihun nasa'i hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da ya zo cikin sahihun targhib wa tarhib hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da da shida haka nan ma dai cikin sahihul jami'in sagir hadisi na dubu da ɗari takwas da da biyar faɗin Allah ta'ala da ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum azumin nan da Allah ya ce na farillanta muku kamar yadda na farillanta ma waɗanda suka zo kafin ku ta'kidul lil hukm wannan shi ake ce ma karfafa hukunci ko da Allah bai ce mu yi azumi ba idan muka duba littafin waɗanda suka zo kafin mu za mu samu azumi a ciki ana ganewa ai kamar littafin yahudu shine mai a ah, taura kamar littafin nasara shine injila akwai azumi a ciki kazu mun ji bayani cewa eh, annabi Musa ya yi azumi na kwana 40 ko annabi Isa ya koyi da shi shi ma ya azumi kwana 40 ana gane wannan to da aka zo kan Musa sai aka ce mu yi na kwana 30 kai 29 ba eh kaga shari'a mu ta fi sauki eh an samu sauki sauki kwana goma ba eh ko an fito a rika kwana 40 din eh Allah ya fi mu sanin abin da ya dace idan ma kana so ka ci gaba akwai fi shawwal idan ma za ka ci gaba akwai sha uku sha hudu sha biyar akwai alhadis litinin su ce ga yana in ana azumin za a samu tsoron Allah to da aka yace wa targhibun fihi an fadaitar da mu akan wannan wa tadayyibul li anfus li anfusil muqatilina bihi Allah yana kwantar da hankalin waɗanda yake wa magana ya ku waɗanda na farillanta muku azumi ku sani ba ku na fara farillanta mawa ba sai da na fara farin shi akan waɗanda suka zo kafin ku fa inna shaka idan amma sahula amalu duk abin da yake da wahala idan ya game sai ya sauki na ba gane abin da yake da wahala in ya game sai ya sauki yanzu azumin nan to gara ka yi shi tare da jama'a idan azumi ya wuce aka ce akwai guda biyar da za ka rama sai a shekara ba ka rama saboda kai kare kake yi amma idan gama gari ne duk aikin da Allah ya kawo ya ce gama gari wato kaga aikin haji ba karamin jidali bane da wahala aikin haji amma tun da cikin jama'a ake yi sai ka gane ba ya da wannan wahala domin amma ya gane ga mutane na suna azumi da ya zama kowa yana yi sai kake ganin saukin sa kaje yadda muke azumi kai ka san azumin ramadana ya fi azumin nafila sauki azumin lafiya azumin jin jiki amma ba tana ji a zuwa ruwa ne. amma azumin farilla sai ka ga mutum kamar ba azumi yake musamman mu da muke nan cikin sanyi yankin abuja da sani kaga cikin sanyi muke azumin nan yara ƙanana ma za ka ga yaro ya yi azumin watan gaba ɗaya inda har yau ne malam sai ana zuwa ruwa ruwa ne mutum musamman can wanda suke bakin boda ta saboda zafi da yanayi to da haka yake cewa aiki in Allah ya kawo wata ibada idan ta game sai Allah ya sa mata sauki ana ganewa ko sahula amalu la'allakum tattaqun ai taj'aluna bainakum wa baina subtihi ta'ala ta'ata dan ku sanya tsakaninku da fushin Allah ku sanya garkuwa bil musara'at ilaihi tayin gaggawa zuwa ga aikata azumi yin azumi garkuwa ne daga fushin Allah ana ganewa wiqaya ne garkuwa daga fushin Allah wal wazabati alaihi da kuma dawama akan yin azumin raja'a wato raja'an liridahu ta'ala dan neman yarda Allah fa inna sawma yaktibu shahawa azumi na karya sha'awa da azumi idan mutum yana azumi kai da wuya ya rika sha'awar bace inde ba sha'awar tashi tana da yawa ba inde mutum na azumi fa yaqul hawa fa yaqmaul hawa mutun zai samu dama idan na san zuciya fa yarji'u ga ati su'i wannan zai tsawatar da mutum kada ya fada wa mummuna aiki fadan Allah ta'ala da yace ayyaman ma'dudat ay kutiba alaykumus siyamu fi ayyamin ma'dudat Allah ya wajabta muku azumi cikin wasu kwanaki sanannu wahiya ayyamu shahr ramadan kwanakin watan ramadan ne kwana nawa ne na watan ramadan na'am baku ce komi ba 29 ko 30 wata a musulunci watan musulunci 29 ne watan turawa ne 30 har da daya mai doliya kenan saboda zalunci mutum ya aiki kwana 30 ne bakon a bashi namu da ba ba shi a ce sai ya kara kwana daya ba ture ture ba kare muguwa wata mai koliya wata mai koliya mai kari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a shahru tis'u wa watan musulunci 29 ne amma in an zo azumi idan ganin wata fa in gumma alaikum idan watan ya boyu ya faku gare ku ga ku gani ba to fa akmilul iddata 30 ku cika kwana nawa 30 ana ganewa sai ku cika kwana 30 sai in ba a gani bane yake kwana 30 amma watan musulunci 29 haka yake ba wai ramadana ba kowane wata 29 sai dai in ba ga ana gane to da haka shi azumi Allah ya sanya shi ne cikin kwanakin watan Ramadan kamar yadda Allah ya bayyana ce shahrul Ramadan wannan an karanta alladhi unzila fihi alquran watan azumi da Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa a ciki da Allah ce faman kana minkum maridan wal marad menene al marad shine as rashin lafiya wa huwa naqidus siha kishiyar lafiya menene kishiyar lafiya da hausa eh wannan bayani ne da hausa ciwo kalma da kalma ana gane waye rashin lafiya sharhi ne kake rashin lafiya ciwo ana gane wa ko to da haka shine wato naqidu siha wa tirabu tabi'a da kuma takuwar tabi'an mutum ɗabi'a ɗan adam ka gan shi yana kazar-kazar idan ka ga mutum ya tsaya wuri ɗaya sun ko ya kwanta wannan saɓanin ɗabi'a to zan ɗabi'a ta tafi ana ana gani ai an samu istiradi an samu kai kawo a cikin ɗabi'arsa ba da safaya bayan da yana lafiya wa atidaliha bayan da lituwa au ala safarin wanda ba ya lafiya ko ko ala safarin ai faktur Allah yana cewa idan ba ka da lafiya idan kana halin tafiya ka ajiye azumi an gane magana faftur ka ajiye azumi fa iddatun ay fa alayhi sawmu iddati ayyamil marad wa ah, safar yanzu an baka dama ka kirga wato fa alaihi iddatu ayyamil marad ka kirga kwanakin da kai rashin lafiya kwana uku ne ko sati kwanakin da kai tafiya kwana uku ne ko sati min ayyamin ukhra sai ka yi ramuwa a kwanakin gaba ana ganewa min ayyamin ukhra wasu kwanaki daban zaka iya ramawa a cikin watan shawwal zaka iya ramawa a cikin watan zulqa'ada zaka iya rama a cikin watan zulhijja zaka iya ramawa ayyamin ayyam al-ukhra kwanakin gaba wato ghairil ma'dudatil mazkura ba waɗannan kididigaggun kididigaggun da aka ambata ba dan bai yiwa kai ramukon azumi a cikin watan azumi domin ran da za ka yi ramukon shi ma ranar azumin to ya za a kai ramuko kai azumi niyya biyu za ka yi kenan sai aka ce fa iddatun min ayyamin ukhra ana gane wasu kwanaki can gaba wa inna ma rakasa al-fitra fi halil marad wa safar Allah ta'ala yayi sauki ne a ci abinci a lokacin da ake rashin lafiya da halin tafiya limafi fi zalika min al-mashaqqa saboda abin da ke cikin wannan na wahala wa kada safara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi Ramadan fi ahzan al-ghazawati wa ajalliha kai shi ma manzon Allah da kansa yayi tafiya a cikin watan ramadan wato cikin da zai je yaki mafi girma yaki mafi daukaka fi gazwati da manzon Allah zai je fadan badar a cikin azumin watan Ramadan ya je fadan badar ana gane ba ana cewa 17 ko 18 Manzo sallallahu alaihi ya je yakin fatahu Makka lokacin da ya kwace Makka daga hannun kafirai ya kwashe gumaka daga dakin Allah wani zai ce ai manzo Allah ya je yayi yaki yayi fada idan bai yi fada ba da yanzu akwai gumaka a cikin dakin Kaaba shi kuma Allah ya kawo shi ne ya cire gumaka daga zukata ya cire su daga ainihin gaban hannun al'umma ya kawo musu tauhidi da haka Allah ta'ala ba yake cewa ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir sai Allah ta'ala ce ka kaurace musu ana gane ai idan ana harka gunki to ba a harka musulunci a wurin idan ana musulunci to ba a harka gunki ba rujza fahadu ta kaurace musu jama'a muna gano wannan da aka mazo sallallahu alaihi wasallam da ya ci maka da yayi abin da ya fara yi na farko ya je ya sa sandar da ke hannunsa ya zubar da gunki yana karanta wa kul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana gaskiya ta zo ƙarya ta gushe domin ƙarya dama mai gushewa ce ana gane ba zo sallallahu ya zubar da kuma kan gaba daya aka gyara ɗakin Ka'aba ta tun daga ran nan ba a ƙara yin shirka a wannan ɗakin kuma ba za a yi ba ranar a asiya ana gane ba ai idan aka kaga dole a dole a yi fada to wannan yaki da manzo Allah ya je guda biyu shi yakin manzo Allah yaki ne na adalci domin an zo an yaƙe ka an raba ka da bautar wani Allah an haɗa ka da bautar Allah ba ce buge ka ba a irin wannan yaƙi, ma da larishi waɗanda suka zo suka yaki iyayenmu suna maguzanci suka ba su musulunci ba su taimake mu ba yanzu ba gashi muna musulunci ba inda an ban mu ba a haifi wannan a ce sunanka turmi kai kuma sunanka murhu kai sunanka kaza ko ba haka sunan maguza yake ba wannan sunan shi turmi wannan sunan shi mujiya wannan murhu wannan sunan shi kayan suna iri iri ada wani kasko wani ma sunan shi rungu <laughs> eh ato ai yanzu ma ku wannan suna da asaru suna da akazina suna wurare kuma ka je kai ta gidani wani ba magun ya ce ni da kallon gabas ai ko mutuwa ne ba zan dubi gabas ba gida ma idan zai shiga sai ya kalli gaba sai ya riga in zai fita sai ya fita ta baya saboda me kare kalli gabas amma daga baya ya usulunta da yake usulunci da Allah amma an shafa ma ina wanda ya ga ɗansa zai ci abinci ya tashi wanke hannu ya wanke dai da ce ne hannun ne kake kake wankewa har dabtse nan gaba ma sallah za yi nan gaba ma san kai nan me yake nuna ba ma alamu za a sallah ana gane ba alamu ba niyya ce haka kawai in zo in ta dungure ni ba zai kira sunan dabba bi dungure wai in ta dungure kamar dabba kaza amma kuma sai ka ga a hankali ana zuwa da awaye musulunta wallahi jama'a muna da raunin karanta da musulunci wai a cikin muhayyar har akwai sauran masu sawa ya kamata mu tashi ke mu yi aiki waɗannan mutanen kada ranar lahira su kai ƙarar murin Allah inyamurai da ire-irensu wallahi ba mu tallata musu musulunci yadda ya kamata ba mu musu tallan musulunci ba yadda ya kamata ana ganewa ba su san musulunci ba mutum zai zo ga kana sallah a kasashen inyamurai sai tsaya kallo in gaba ce me wannan wai bai ma san abin da kake yi kuna ƙasa ɗaya ba ka buƙatar wata visa ko wani abu bare ka mai awa ko visa ya kama ka yi ka je ka yi awa? ya kamata don ka yada a cikin Allah to bare ba ka buƙatar visa ba ka buƙatar komi iya ka shi ka ce kana buƙatar tsaro da kwanciya hankali don ka isa ka samu Allah to amma ina idan sun musulunta a ɗebo ‘ya'yansu a kawo su Zariya, a kawo su kano a kawo su kaduna a kawo su sokoto zamfara su yi karatu su koma su karantar da mutanen su wa ma arkan lamin rasulun illa bai isa ne kawai bi bai yi na lamar ya jama'a aiki ne a kai na aiki ne a kan ya ɗaji allah ya ba mu iko allah ala ya ba mu iko so manzo sallallahu alaihi wasallama ya tafi yaƙi a ah, watan ramadan an samu hadisi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace ga zauna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan gazwatayn mun yaki guda biyu tare da manzon Allah a cikin watan Ramadan yawmu badarin wal fath ranan yakin badar da kuma fatahu makka fa aftarna fihi ma sai muka sharuwa. ruwa ana gari wai wannan baka ci abinci mai ina yake dai fa aftarna fihi ma sai muka sharuwa. ruwa hadisin yana cikin sharhi na Musnad Abi Hanifa hadisi na 399 isnadi ne hasan sannan yana cikin takharijul musnad hadisi na 142 an samu ruwaya daga wato bayani daga uh, ibnu kafir a cikin tafsirin sa yazo fassara wannan aya yace yaqulu ta'ala mukatiban lil mu'minina min hadhihi ummati wa amiran lahum bi Allah ta'ala yana magana da mu'minai na cikin wannan al'umma ainihin yana umarta su da yin azumi wa zakara annahu kama aujaba alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahu Allah ya bayani cewa yadda ya farillanta mana azumi haka ya farillanta akan waɗanda suke suka zo kafin mu falahu fihi uswa mu muna koyi ne da waɗanda suka wuce wal yashta wal yashtahid haula'i fi ada'i hadha al akmala mimma fa'alahu ulaika waɗannan mutanen mabiya annabi Muhammad su yi kokarin yin azumin fiye da yadda waɗancan suka yi azumin mu ya fi na waɗancan kyau an gane yi wai wani azumi ne ana cin fruit amma kuma ba a cin sauran abin da aka dama da wuta azumin suke kai yanzu aka ce a ci fruit to ni ne zai sa in galabaita haba mana ai akwai abin da guda ɗaya ka aje gaban ka babba ne eh ciki zai cika ya jama'a Wai wata mutum ya nemo ɗayan itace wanda ba a dafa ba yana ci wai kuma azumi yake amma ba zai ci abin da aka dafa da wuta ba ai malam ko da gori ba ko da bagariya mutum na iya rage zafi ko ba haka ba bare ga abubuwa na manya manya irin su mangwaro irin su ayaba irin su lemu irin su kankana suna nan a suka nan da yawa ya yi itace kaga ko za a yi cinikin kuru inda su ake ci mu azumin mu gaba ɗaya ake bari sai aka ce mu yi azumi ne kyau fiye da waɗancan ya zama a je lahira azumin mu ya fi na ahlul kitabi ana ganewa ko azumin mu ya yafi nasu nagarta ya yafi nasu kyau shine ainihin bayanin imamu ibn kasir wa zakara wato wannan mumuci ko yake cewa kama qala ta'ala kama yadda Allah ta'ala yace li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kullin ja'alna minkum shir'atan kowane daga cikinku da ku da ahlul kitabi kowa Allah ya ce mun sanya mai shari'a ana gane ba Allah ya ce ku kuna da shari'a kuma kuna da shari'a yau da za ku fito ku ce wa gwamnati a yi mana shari'a wayan sai za ku fito ce zo shari'a saboda jahilai ne a littafin sa akwai shari'a ana gane ba za ku fito su mana da ku ce zo shari'a alhali ga shari'a a littafin da kullum da Allah ne ku shari'a da wannan hada Allah ya ce duk mun sa muku shari'a da ku da su gaba daya wa minhajan da tsari walau sha'a walau sha'a Allah da Allah ya so lazana ku ummatan wahida da Allah ya sanya ku al'umma guda daya ya zama tare kuke annabin ku ne ko mina ku daya walakin sai dai Allah bai haka ba li yabluwakum sima ataku Allah ya ba ku shari'a daban-daban kowa da tashi dan ya darabce ku a cikin shari'ar da ya ba ku a irin tsarin da ya dora ku waye zai ma Allah biyayya sai Allah ya ce da ku da su fastabiqul khairat ku yi rige-rigen aikata alheri fastabiqul khairat kowa ya rige-rige wajen aikata alheri suratul maida aya ta 48 dan haka Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ko har zuwa karshe li'anna sawma fihi tafiyatun lil badan a cikin azumi ana samun tsarkake jiki da mai koya maka yawa walasaran alkuje ta gobe sai azumi ya sassake shi ana ganewa wannan riban kafa ne banda lada wanda azumi bai da sakamako sai aljanna ba in ya yi da kyau to kuma zai rage ma falantara kaga riban kafa kenan kura ta taka faru ko eh aka ake cewa yawa ribar kafa dan ba shi ta fito ne ba ba amma bari ta dan yawa ta dan kariya ce ya jama'a azumi yana tsarkake jiki zuciyarka za ta yi kyau jikinka zai yi kyau za ka yi lafiya yanzu da azumi ya wuce za ka ciwuka iri-iri yanzu goma mai kaci ma bare cikin sai kumbura mai kaci bare kai gudawa ana ganewa sai dai mutumin da yake buɗe baki mara kan gado eh ya talo da abinci ta ko san idan abinci ya wuce iyaka dole zai sai ka ji amai ko guda amma in mutum zai yi cin abinci na shari'a don haramun ne in ka koshi a shari'a cika kara noma daya haramun ne wanda ya koshi ya kara noma daya yi musulunci da zaki yake domin loma ɗayan nan cutar da kai zai sannan injin da yake narka abincin ta ba shi aiki fiye da wanda zai iya fiye da yadda aka yi tsarin system din aka yi an gane sai ka ba shi aiki fiye da wanda to kuma nan ana so ka je ka sha kayan marmari su dan narka shi su rago shi su rago shi to su kuma kayan marmari in ka riga ciki ya shiga in ka zuba ma ruwa ne ke taimakawa da kayan marmari shi kuma ka riga ka tura abinci ka cike ko ina ya cika ba kamar numfashi bare wannan injin ya motsa ya aiki jama'a muna ganewa wallahi sanin musuluncin nan yana daga cikin abin da zai taimake hatta a lafiyar azumi yana tsarkake jikin bayi wa tadyiqul li masaliki shaytan azumi yana ainihin toshi yana kunta ta hanyoyin da shaytan yake bi ولهذا ثبت في الصحيحين حديث يا ثبت في البخاري ده مسلم ده عبد الله بن مسعود الله يغفر له يدا manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara shababi ya ku taron matasa ya ku taron samari man istata'a minkum alba'ata wanda ya samu halin sadaki abin da yake cancantar da kai aure a musulunci shine sadaki man istata'a minkum ba baata wanda ya samu halin sadaki manzo Allah ya ce fal yatazawwaj ya aure sadaki inda zai iya biyan sadaki ya yi aure abinci yana wurin Allah ne inda sai ka tara abinci za ka yi aure to za ka yi inda sai ka tara kuɗi za ka yi aure ba da za ka yi manzo ta ya ce ya ku samari wanda ya samu halin sadaki ya yi aure kai kanka da ka san akwai ƴar mutane a gidanka wanda za ka ce da ita su uku a rana da wuya ka zo baccin masallaci eh dole ka taɓa aiki idan ƙasa abin da ke gabanka ana gane yi jikinka da iya sa hula da iya kwalliya idan ba abinci a gidanka ba na baka da mutunci wallahi rena za a wulakantar da kai mace ai mace ba abinci akwai matsala eh to da abincin ma ya haka kare ina gaba abinci dole ba sai ya tinkari wulaƙanci ke ba ba ga namiji yana ta fara matsala a gidansa rigingimu iri iri babu kan gado da Allah ya ɗora masa bai yi ba muna gano na yi bai yi ba idan kuma aka ta aka kuma a ce jima'i nan ma to ga yana dai ka shari'ar musulunci bana idan Allah ya yi ka musulmi ka ce alhamdulillah idan Allah ya yi ka musulmi ka ce alhamdulillah domin Allah ya maka duk abin da za ka yi bawa Allah ya maka Allah ta'ala ya yi maka mazo sallallahu yake cewa wanda yake da halin sadaki ya aure dan me yasa fa innahu aqaddu lil basari mafi hanya mafi rinsa idanu wanda za ta raba ka da kallon matan duniya idan kana da matarka aqaddu lil basari shine mafi rintsewa ga idanu wa ahsan farji shine mafi katangewa ga farji wannan sadu ne wa ahsan farji mafi katangewa ga farji wa man lam yastami' wanda bai samu halin sadaki ba saboda talauci fa alaihi bi sawm sai rika yin azumi don matashi in baya azumi akwai matsala dole yana azumi yana rago sha'awa matashi ya ba azumi akwai matsala a rika yin azumi don a rage ne yawa fa alaihi bi sawm sai maza ce fa hu lahu wijabun azumin matsayin dandaka ne gare shi azumi matsayin me dandaka ne gare shi ba zai tara yawan maniyi ba bare sha'awa ta yawa to kaji hadisin nan yana cikin bukari hadisi na 5,065 yana cikin muslim hadisi na 1,400 har yanzu yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 428 ya zo cikin sahihu abi dawud hadisi na 2,046 fadin Allah ta'ala kama kutiba ala allazina min qablikum an samu fassara daga aqawu ah, ibn rabah da abdullah dan abbas suka ce ya ali bi zalika ahlul kitab Allah yana nufi ainihin ahlul kitab wanda ya ba su littafi kuma bayyana hukumar siyani sannan Allah ta'ala ya zo ya fara bayani akan hukuncin azumi ban kana alaihi al'amru fi tidayil islam yadda azumi yake akan farkon musulunci kana sai Allah ta'ala ce faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda yake wato yana baya da lafiya ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra yarama a wasu kwanaki marid wal musafiru la yasumani ah, ainihin mara lafiya da matafi ba sa azumi fi halil marad ah, wa wa safar lokacin da suke rashin lafiya da lokacin da suke halin tafiya lima fi zalika min al-mashaqqati alayhi ma saboda tsanani idan mutum ba yana lafiya ce sai yayi azumi an tsananta masa idan mutum yana halin tafiya ce sai yayi azumi an tsananta masa bal yuftirani wa yaqdiyani bi idda bi iddati zalika min ayami ukhra za su ci abinci ne su raba wato gurgurdan ah, kwanakin wannan kwanaki da ba yi azumi ba amma sahihul muqim as-sahihu lahiyayye al muqim mazaunin gida alladhi yuqimu siyama wanda yana iya yin azumi kada kana muqayyaran farkon musulunci an ba shi zabi mutumin da yake lafiyayye kuma yana zaune a gida ba matafiyi ba an ba shi zabi bainas siyami wa bainal it'am ko dai ya azumin ko ya ciyar kuna gane magana mutumin da yake lafiyayye kuma yana zaune a gida bai yi tafiya ba farkon musulunci cewa akai koye azumi ko ya ciyar ya zaɓa wanda yake so yi, wanda ya zaɓa sai yi shi insha a sama wa insha a aftara in ya so ya azumi in ya so ya ci abinci a wa at'ama kulli yawmin miskinan kullun ya ciyar da miskini ɗaya. fa in at'ama akthara min miskinin an kulli yau idan ya ciyar da fiye da miskini ɗaya, fa huwa kairun lahu ya kyauta wa in sama in yayi azumin fa huwa afdalu min al-it'am amma azumin ya fi ya ciyar din qala ibn abbas wannan fasara dan abbas ne da dan mas'udu ah, dukkan sun fasara a haka walihaza qala ta'ala da haka Allah ta'ala ya ce wa alal ladina yudiqunahu ga waɗanda suke iya yin azumi Allah ya ce na ba su zabi fidiyatun su ciyar su ba da fansa sa'amu miskin su ciyar da talaka a madadin azumi ko da lafiyar kalau kuma ko da kana zaune gida faman tsawwa wanda ya ciyar da fiye da miskini daya khairan ya kyauta wa huwa khairul lahu domin alheri ne gare shi ya tara wa kansa lada a lahira amma ku sani wa an tasumu ku daure ku yi azumi khairul lahu ya fi zama alkhairi gare ku in kuntum ta'lamu mun riga mun yi bayani a baya cewa wannan an shafe wannan magana yanzu abin da yake wajibi shine yin azumi wanda aka yarda ya aje azumi ya ciyar shine tsoho ko tsohuwa wanda ba sa yi azumi bayani ya riga ya gabata a farkon karatu sai dai wanda suka makara an samu hadisi daga Jabir san Abdullahi daga Mu'adh Jabal afwan Allah ta'ala ya kara masa yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce uhilatu as-salatu salatu ahwali wa uhila siyamu salatu ahwali sallah Allah ta'ala ya kawo ta ne a juyi guda uku kamar yadda aka kawo azumi a juyi guda uku ana gane waye da aka ce a yi haka da asalin sallah ai nafila ce ana wa. daga baya aka canja daga baya aka canja to shi ma azumi an kawo shi ne haka matakai matakai ana gane wa. ko wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo madina fa salla na hawa baitul maqdis salatu 10 shahr ya salla yana kallon baitul maqdis mun karanta a baya wata 13 daga nan Allah ta'ala ya saukar da kadana ra ta kallubu wajhika fis sama'i falan walli annaka zo cikin hadisin nan da ai manzon Allah yana kallon baitul maqdis Allah ta'ala ya ce kada na raka kallu waje ka fi sama har zuwa inda Allah ya ce falal walli ya saka kiblatan tarzaha sai aka samu wannan juri to daga nan manzon Allah ya juya ya kalli dakin Ka'aba wani sahabi da ake cewa Abdullahi dan Zaid ya zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallama yake bada labarin cewa nayi mafarki ga abin da na gani a ciki Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah tubi ko ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati marratayn tubi hayya ala sala hayya ala al hayya ala al falah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah menene wannan jira sallah ko yace nayi mafarki sai manzo Allah je ka koya wa bilal ya ci gaba da kira manzo Allah ce gaskiya ne wannan hukunci je ka koya wa Bilal ya ci gaba da kiran sallah kaga haka ake ta yin sallah ne ake ta juya ta bayan hali wato ina yi ne da ainihin gaggawa saboda lokaci akwai dan abubuwa a gaban mu yace wa qala fi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusumu salatata ayyamin min kulli shahr farkon musulunci manzo Allah yana azumin kwana uku ne a kowane wata wa yasumu yawm ashura sannan zai azumi ranar ashura sai Allah ta'ala ya saukar da kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ana gane wannan ko kaga yanzu an canja masa kenan faman sha'a an yasu masama to sai ya zama wanda ya so ya azumi sai yi wanda ya so ya ci abinci ya ci ya ci abinci ya ciyar kaga juyi na biyu da manzo Allah yana azumin nafila ne su uku a wata yana ashura shi kawai yake sai Allah ya kawo wannan aya da Allah ya ce na wajabta muku yin azumi amma kuma wa alal na yuqinuhu dan haka wanda ya so ya azumi wanda ya so kuma ya ci abincinsa ya ciyar kaga yanzu an tashi daga matakin azumin nafila an zo na farilla amma da wata siga daban to can gaba kuma sai Allah ta'ala ya sake mai cewa man shahida minkum shahra bi to shikenan an rika kofa har na tashi kiyama kawai dole ne ayi azumi ana gane ba ko man shahida minkum fa fabata siyamu eh, ina da fa anzala Allahu shahra ramadana alladhi unzila fihi alquran munkar a cikin wannan aya zaka samu fadin Allah man shahida minkum shahra falyasum ai wato har zuwa min ayyamin uku faqabata siyam sai azumi ya tabbata cewa za a yi shi akan kowa dole ne alaman shahida shahara akan wanda ya ga wata wa alal musafiri matafiyin ma zai iya azumi kuma zai iya ajewa an ya kadiya ko eh, sai ya rama wa faqata ta'amul shaykhi alkabir sai Allah ya tabbatar da ciyarwa ga dattijo mai shekaru wal ajuzi da tsohuwa alladaini la yastati'ani sawm wanda ba sa iya azumi hadisin yana da tsawo kaje ka duba sahih ibn hibban sahihu abi dawo hadisi na ɗari biyar da bakwai insha Allah ta'ala a cikin sahihu abi dawo ɗan uwa masu daraja insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya a karatun yau dangane da abin da ya shafi azumin bana insha Allah ta'ala muna cewa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi